ashirin da takwas ga watan zulhijja bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara bakwai, wanda ya daidai da sha hudu ga watan shida shekara ta shida. wannan shine majalisi na hudu a cikin majalis ɗinmu na karatun wannan littafi ne albarka al'adabul mufrad na al'imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala darasin da ya gabata bayan muƙaddima mun fara karatu a babi na farko babu ƙaunin ta'ala wa wasainar insana bi walidaihi husna mun ji ma'anar babin sannan mun karanta hadisi na farko a cikin babin shine hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an wanda yake cewa an ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wani aiki ne ya fi soyuwa a wurin Allah kuma mun je a wata riwayar hadisin wani aiki ya fi falala a wurin Allah a wata riwayar wani aiki ya fi kusantar da mutum zuwa ga Allah ko ya fi kusantar da mutum zuwa ga aljanna mun ji amsoshin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya bayar a matakai guda uku aiki na farko wanda shine sallah akan lokacinta aiki na biyu wanda shine mahallu shahid da ya sa malam ya kawo wannan hadisin shine biyayya da kyautatawa ga iyaye sannan aiki na uku shine jihadi fi sabilillah mun ji me yasa aka gabatar da waɗannan abubuwan guda biyu akan jihadi duk da cewa jihadi shine zirwatu sananin islam sannan mun ji abinda abdullahi ibn mas'ud ya rufe hadisin da shi cewa da ya nemi ƙari a wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da manzan Allah ya ƙara mai. mana da ya ce to daga jihadi sai kuma me da zai ta tafiya da manzon Allah zai ta ƙara mai ayyuka daban-daban abin da ya rage mana a cikin wannan hadisin shine gaba ƙarshe shine magana akan tafadulul a'mal fifikon ayyuka cewa wannan aikin shine yafi sannan wannan sannan wannan iskalin da yake cikin wannan hadisin shine samun waɗansa hadisai daban da ake tambayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wani aiki ya fi sai manzan Allah ya faɗi wani abu daban wani lokaci za a tambayi manzan Allah wani aiki ya fi soyuwa a wurin Allah manzan Allah ya ce shigar da farin ciki a zuciyar musulmi wani lokaci za a tambaye shi akan wani aiki ya fi kowane aiki a wurin Allah ya ce imanin billah shi ne imani da Allah shi ne ya fi kowane aiki falala a nan kuma an tambaye shi wani aiki ya fi manzo Allah ya ce assalatu ala waqtiha sannan wanne ya ƙara lissafa wani sannan wanne sannan ya ƙara lissafa wani to malamai sun yi maganganu daban-daban dangane da taudihin irin wannan amsar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi yake bayarwa wannan matsalar tana daga cikin matsaloli waɗanda suka wahalar da malamai dangane da ba da amsa akan waɗannan matsalolin me yasa ake samun wannan saɓanin wurin bayar da wani aiki ya fi don haka malamai sun ba da amsoshi daban-daban waɗansu daga cikin malamai suka ce manzan Allah yana ba da amsa ne bi hasbi a ahwalis sa'il gwargwadon wanda ya yi tambaya in mutum ya zo ya yi tambaya wani aiki ya fi sai manzan Allah ya ba shi amsa gwargwadon shi abin da ya dace da shi misali wanda zai zo ya yi tambaya wani aiki ya fi kuma ba shi da ko sisi talaka ne sai a ce mai ne na? Asalatu ala waqtiha haƙo? wanda kuma yake da kuɗi fa na'am ya ce siyarwa na layi ko wanda kuma yake da iyaye fa ya ce birnin walidai suka ce a haka amsar manzan Allah yake ba da amsoshin dangane da wannan da haka kowa gwargwadon halin shi gwargwadon yanayin shi in mai ƙarfi ne mai jarumta a tura shi inda ya cancanta da wannan aikin nashi ba na kenan sai ya zama wani aiki ya fi sai in an ba da amsa sai a ce aikin da ya fi dangane da wani dangane da mai sifa iri kaza shi ne kaza sai zama shine ma'anar kenan a wannan fassarar da waɗansu daga cikin malamai suka fassara to amma waɗanda ba su ɗauki wannan fassarar ba da yawa sun ce asali akan amsar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine umumi in manzan Allah ya faɗa abu baya nufin wannan abin ya keɓanci wani sai idan an ba da wani dalili da yake nuna wannan kawai ya ɓanta. asali akan maganganun manzan Allah umumi ne kowa da kowa ya shafe shi sai idan an samu wani dalili da yake keɓanta wani da shi da aka abisa wannan suka ce ba za a ce an tabbatar da cewa amsar da aka bayar akan wani ne kawai ba domin asalin maganganun manzan Allah sun shafi kowa da kowa ne suka ce kuma abu na biyu daga cikin raddin da suka yi akan wannan amsar akwai wasu hadisan da manzon Allah yana faɗan abin ne ibtida'an ba tambaya ake yi ba kawai manzon Allah ya ce aikin da ya fi kowanne falala shi ne kaza nan kuma ba wani ne ya tambaye shi ba balle a ce ya ba da amsa gwargwadon abin da ya shafi yanayin wanda ya tambaya suka ce to waɗannan abubuwan guda biyu suna iya kawo iskali akan wannan ma'anar cewa ana ba da amsa ne gwargwadon ne tambaya tunda an samu hadisai da yawa da suka zo manzan Allah yana faɗan aikin da ya fi kowanne alkhairi kuma ba tambayar shi aka yi ba kamar hadisin sauban radiyallahu anhu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaqimu walan tuhsu wa alamu anna a a'malikum as-salat manzo Allah ya ce ku sani mafi alkhairin ayyukanku gaba ɗaya shine sallah to anan za a bada amsa a waccan amsan sai a ce da wa ake nufi tunda ba wani ne ya tambaya ba balle a ce wanda ya tambaya ne aka ba da amsa a kan shi haka kuma manzon Allah ya ce a hadisi sahihi hadisin Abu Darda manzon Allah yana cewa ala ukhbirukum bi afdali a'malikum bi afdali min darajati as-siyami was-sadaqati was-salah qulna bala ya rasulullah qala islahu dhati al-bayt Allah yace kuna so in faɗa muku abin da yake yafi farara fiye da darajar azumi da sadaka da sallah duk fi su falala suka ce e muna so a faɗa mana wannan aikin ya rasulullah manzon Allah ya ce islahu zatil bai sulhun ta tsakanin mutane waɗanda suke rigima tsakaninsu manzon Allah ya ce duk fi waɗannan falala kaga anan shi ma ba tambaya manzan Allah aka yi ba haka kawai manzon Allah ya faɗi wannan da aka cewa ana kallon wanda ya tambaya ne a ba da amsa shi ma wannan duk zai iya zama akwai iskali a cikin shi sannan waɗansu daga cikin malamai suna ba da amsar cewa zai yiwu manzan Allah yana ba da amsa ne saboda gwargwadon lokaci da kuma yanayi ba wai da kallon waye ya dace da wannan abin ba a'a abin a wani lokaci ya fi sannan za a iya samun yanayin kuma da wancan zai zama shi ya yafi shi sa wani lokaci a ce wancan shi ne mafi falala wani lokaci a ce wancan shi ne mafi falala da aka zai iya yi wa aiki a wani zamani ya zama shi ne mafi falalar aiki a farkon musulunci daga cikin aikin da ya fi kowanne aiki falala shine ne na'am a farkon musulunci shine hijira hijira ita ce afdalul a'mal yin hijira daga makka zuwa madina ko daga wani gari zuwa madina zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ba wani aiki da ya kai falala hijira falala da a wannan yanayin za a iya cewa afdalul amal shine alhijira aikin da yafi kowanne falala shine hijira anan ne aka lura da shi yanayi da kuma lokaci amma bayan an gama hijira ba ƙarshe ba za a la ce la hijira ta ba'ad bayan fatu makka kuma hijira ta tsare babu hijira daga makka kuma ba hijira daga makka an gama amma a baya fa ita ce afdalul a'mal mafificin aikin da mutum zai yi shine hijira sai kuma ga gashi an zo zamanin da hijiran ma daga makka an kulle ta babu hijira daga makka suka ce to zai yi manzan Allah yana wayannan amsoshin suna zuwa ne gwargwadon yanayi da kuma halin da al'umma suke ciki a wannan zamani. Akwai lokacin da as-salatu ala waqtiha ne afdalul a'mal. Akwai lokacin da imanin billah ne afdalul a'mal. Kafin hijira da yafi komai falala shine imanin ka musuluntan shine ba ma wani aikin da ai da za a yi ba ma sallar ba zakkan ba komai akwai abin da aka farlanta ne ba abin da aka farlanta imanin kawai shine to a wannan lokacin imanun billah shine afdalul a'mal ba wani aiki sama da imani to haka gwargwadon yanayi da zamani da lokaci suka ce wasu ayyukan da ake cewa su ne afdalul a'mal ana su kafin shari'a ta gama cika a lokacin babu wasu idan wasu suka zo daga baya wanda sun fi su falala sun fi su daraja in an yi wata tambayar watakila za a faɗi wani ba wanda aka faɗa a baya ba saboda lokacin da aka faɗi wancan watakila ma ba a farlanta yin wannan ɗin ba sai daga baya aka farlanta shi don haka amsoshin za su iya zuwa a wannan yanayin wani lokaci kuma ce akan iya yin abin saboda bukatar musulmi akwai lokacin da ana cikin bukata ne ta taimakon mutane ana cikin yunwa da rashi to ana kwaɗaitarwa akan taimakon mutane da ciyar da mutane da amfanar da mutane da yin duk wani abu da zai faranta maran musulmi sai a ce sururun tudkhiluhu ala mafi mafificin aiki da Allah ya fi so shine ka shigar da farin ciki a zuciyar musulmi daga a wannan yanayin a wannan lokacin wannan aikin shine mafificin aiki saboda a ya dace da irin buƙatuwa da kuma yanayin da ake ciki akwai lokacin da zai zama afdalul a'mal shine fitar da dukiya domin fita jihadi da ita shi yasa wani lokaci zamu ji ana gabatar da wajahadu bi amwalihim wa anfusihim sai a gabatar da jihadi da dukiya saboda lokacin akwai mayakan da yawa amma babu abin da za su yaƙi da shi wani mayaƙi ne amma bai da ko abin hawan da za a tafi yaƙin bai da makamin da za a tafi yakin da haka ana tsananin bukatuwa zuwa ga waɗanda za su samar da wanda zai fita yakin shi kai a saman mai da abin hawa a saman mai da makami a saman mai da abin da zai bari a shi in zai tafi ke sa a wannan lokacin manzan Allah tsaye ce wanda ya ɗauki nauyin mai jihadi ko wanda ya riƙe iyalan mai jihadi in ya fita daidai yake da wanda ya fita jihadi shi ma ya yi jihadi mana wancan ya tafi jihadi wannan ya riƙe mai iyalan shi a wurin aikin da shi ya tafi to daidai yake da wancan da ya fita jihadi saboda wannan shi ne buƙatar wannan lokacin shi ne buƙatar wannan yanayin da ake ciki don haka wannan shi ne amsar da waɗansu malamai suka bayar cewa ana ba da waɗannan amsoshin ne gwargwadon hali da yanayi da kuma zamanin da ake ciki yasa a wani hadisin ka ji afdalul a'mal kaza a wani hadisin a ce aikin da Allah ya fi so kaza a wani a ce aikin da ya fi daraja kaza sai zama ana samun bambanci saboda wannan yanayin da bambance-bambancen da ake samu na yanayi da lokaci da kuma zamani da bukata waɗansu malamai sun ba da wata amsa daban amma dai amsa ce kamar yadda alhafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala yake cewa amsa ce wadda take mai raunin gaske wanda kuma da yawa daga cikin magabata wasu ba da wannan amsar cewa abinda ake nufi da afdalul a'mal ana nufin min afdalil a'mal ma'ana daga cikin mafificin ayyuka ba wai ana nufin mafificin aiki mutlak ba ana nufin daga mafificin aiki ma'ana duk abin da aka ce mai afdalul a'mal ana nufin daga cikin mafifita ayyuka suka ce wannan shine abin da ake nufi wannan shine abin da su al-imamu ibnu khuzaima da wasansu sai fassara ma'anonin irin waɗannan hadisan da shi amma wannan ma'ana ce wadda take mai nisan gaske saboda cewa min ɗin ai mai ƙaidi alhalin a alafazin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu ƙaidi yana buƙatar dalili manzan Allah ya faɗa ce afdalul a'mali kaza kai kuma ka ce a'a ba afdalul a'mali yake nufi ba yana nufin min afdalul a'mali ne to yana buƙatar wani dalili wanda zai tabbatar da wannan kautar da zahirin lafazin zuwa ga wata ma'ana daban da haka wannan shine kaɗan daga cikin ma'anoni ko maganganun da malamai suka yi dangane da wannan ma'anar na cewa afdalul a'mal da ya zo a cikin wannan hadisin da aka za mu gade galibi kowane malami yakan yi ƙoƙari ya fassara ya kawo ma'anar da abin da yake ganin shi ne zai fi zama daidai kama dai babu wani ittifaƙi da malamai suka yi akan wata ma'ana tsayayya cewa ita ce kaɗai za a iya ɗaukan ma'anonin irin waɗannan hadisan a kai don haka suke barin shi a matsayin abu ne wanda yake na ittihadi. kowa yakan yi ijtihadi ya ga menene za a iya ba hadisan ma'ana ya zama dai suna nan a matsayin nuna falalar aikin daga a bisa kowace ma'ana daga cikin waɗannan ma'anonin yana dai nuna wannan aikin da aka faɗa yana cikin manya-manyan ayyuka masu falala a cikin addinin musulunci tunda har manzon Allah ya lissafa shi da irin wannan ma'anar cewa yana cikin mafifita ayyuka kenan aiki ne mai girma aiki ne mai daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Daga a taƙaita wannan shi ne abin da yake da alaƙa da wannan hadisin za mu shiga kan hadisi na gaba <clears throat> hadisi na biyu kenan a cikin babin بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه اجمعين وبإسنادكم وفقكم الله إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أعلى الله منازله في العليين قال باب قول الله تعالى توصينا الإنسان بوالديه حسنا وذكر الحديث منها منه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد نعم الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم يا رويتوش دقمال من شا آدم ابن أبي إياس فيكما يا ya rawaito daga malamin shi الشعبة al-imam shu'ba ibn al-hajjaj al shi kuma ya ce haddasana ya ala Ibnu ata ya karɓo imam shu'ba ya karɓo daga malamin shi ya ala Ibnu ata al'amiri shi kuma ya karɓo daga baban shi baban shi ne ata al'amiri at-ta'ifi al shi kuma ya karɓo daga abdullahi Ibnu umar abdullahi Ibnu umar yake cewa رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد يرجر الله سنة كن يرجر مهيسي قشن الله ينا كن قشن مهيسي معنى يرجر الله قباوة سنة دعلاقة دا يرجر مهيسي قباوة fushin Allah gabawa yana da alaƙa da fushin mahaifi gabawa shi ne ma'anar ridon rabbi fi ridon walidi wa sakatsin rabbi fi sakatsin walidi mutum da farko a cikin isnadin hadisin shine adam malamin imamul bukari sunan shi adam ibnu adi iyas mahaifin shi shine abi iyas alkunya ce wannan abu iyas din asalin sunan shi nahiya ibn shu'aib waɗansu kuma suka ce sunan shi na asali abdurrahman shi mahaifin adam ibn abi iyas din kenan shi abi iyas ko dai zama nahiya ibn shu'aib ko kuma ya zama abdurrahman shine asalin sunan shi amma dai ya fi shahara da abi iyas shi adam ibnu abi iyas ana mai alkunya da abul hasan shine alkunya shi ana danganta shi zuwa ga garin khurasan al-khurasani ne sannan al-mirwazi a yankin khurasan a yankin garin marwa wanda shine ake mai nisba zuwa ga al-marwazi thumma thumma al daga nan yayi intiqali zuwa ga Bagdad a Iraq dan haka ake ce mai al-Baghdadi sannan daga nan yayi intiqali zuwa ƙasar Misra a Asqalan dan haka ake mai nisba da cewa al-Asqalani yana cikin malamai wanda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin sa a cikin sahih banda nan a Adabul Mufrad sannan al-Imam tirmidhi da Imam an-Nasa'i da Ibn Majah da al-Imam Abu Dawud a cikin littafin An-Nasikh wal Mansukh duk sun fitar da hadisin Adam ibn Abi Iyas da haka yana cikin mashayikh na a'immatul kutub sitta amma banda Imam Muslim banda imamu muslim kawai daga cikinsu amma sauran sun rawaito hadisin shi an haife shi a shekara ta ɗari da da biyu bayan hijira shekara ta ɗari da da biyu. al'imamu zahabi a cikin siyar ya mai take da al'imamu al-hafizul ƙudwa shaikhu sha wa muhaddisu asqalani babban malami ne babban mahaddaci ne sannan malami ne wanda yake abun koyi a wurin al'umma shi ne sheikh babban malami na ƙasar sham gaba ɗaya sannan shi ne muhaddisu askalan shi ne malamin hadisi na garin askalan ya yi riwaya a iraq kamar yadda muka ji ana ce mai albagdadi ya zauna a Baghdad ya yi karatu sannan ya yi karatu a nisra da muka ji ana danganta shi ga Asfalan sannan kuma ya yi karatu a Makka da Madina ya zauna a Haramai sannan kuma ya zauna a ƙasar Sham shi yasa ake ce mai Shehu Sham shine shehin ƙasar Sham gaba ɗaya al Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala an tambaye shi dangane da Adam ibn Abi Iyas sai yake cewa kana makinan inda shu'ba Adam ibn Abi Iyas ya kasance yana cikin mutane waɗanda suke da matsayi waɗanda suke da karɓuwa a wurin al'imamu Shu'ba ibn al ma'ana yana cikin manyan ɗaliban Shu'ba ibn al wanda a wannan isnadin zamu ga shi Adam ibn Abi Iyas din daga wurin shu'uba ma yake rawaito wannan hadisin sannan ya ce yana cikin imamu ahmad ya ce yana cikin mutane shida waɗanda suke da zabtin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yana cikin ƙwararrun ɗaliban imamu shu'uba wanda shu'uba mun san amirul mu'mini na ne fil hadis to yana cikin ɗaliban shi waɗanda suke gogaggu masu zabtin hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wurin shu'uba. Al'imamu Abu Hatim al-Razi, rahimahullahu ta'ala, yana cewa dangane da Adam ibn Abi Iyaz, yana cewa siƙatun ma'amun, amintacce ne, sannan siƙa ne, sannan muta'abbid mutum ne mai yawan ibada. min khiyari ibadillah yana cikin zaɓaɓɓun bayin Allah na ƙwarai a zamanin shi sannan an rawaito daga Ibrahim ibn al al-Balari yana cewa Adam ibn Abi Iyas ya kai kusan shekara tasa'in da wani abu a duniya ya yi tsawon rai ya kai shekara tasa'in da wani abu a duniya sannan kuma a wannan tsawon shekarun kana la Ba baya yin rini baya sa lalle a jikin gemun shi ko kai shi mana baya rina furfurar shi tana nan yadda take furfura gaba ɗaya faritas me yasa baya rina furfurar wanda a wancan zamanin an saba cewa ana yin lalle a jikin furfura yake abin da ya sa baya yin haka ya ba shi da lokaci ba shi da lokacin da zai yi wannan abu saboda gaba ɗaya rayuwar shi ya shagala ne da ibada bai da lokacin da zai zauna irin rina furfura ko ta ka bai da wannan lokacin yana daga cikin malamai waɗanda suke da riƙo da aƙida ba su da sassauci a babin abin da ya shafi aƙida domin abubakar al'ayan rahimahullahu ta'ala yana cewa wata ran na zo wurin adam ibn abi iyas a garin asqalan sai na ce mai abdullahi bin salih katibun lais kenan ya ce abdullahi bin salih ya ce in gaishe ka mana ya taho daga tangarinsu garinsu ya zo da saƙon gaisuwa zuwa ga adam ibn abi sai adam ibn abi iyas yake cewa to in ka je ni kuma kada ka gaishe shi ba na gaishe shi mana ya aiko da gaisuwa shi kuma an aika mai da ba a gaishe shi ba aika ma dai an ce kada ka gaishe shi kada ka ce ina gaishe shi ya ce sai na tambaye shi me yasa ne ya faru ne ya yi mutum kamar abdullahi bin salih a ce kada a gaishe shi sai ya ce ai na ji labarin cewa yana cewa ƙur'ani halitta ne waccan mas'alar ta kalƙul ƙur'an ka na ji labari yana cewa ƙur'ani halitta ne ana ya ɗauki wancan ƙaulin na mu'tazila wanda suke kora ƙur'ani cewa maganar Allah ne ya ce don haka wannan shi ne laifin shi sai abubakar al'ayan ya ce fa akbartuhu bi uzurihi sai na ba shi labari na faɗa mai uzurin Abdullahi ibn Salih me yasa ya fada cikin wannan mihina saboda mihina ce a lokacin ko kai ko ka sha wahala ko ka amsa kuwa azabtar da kai tunda ita ce aqidar ita ce aqidar gwamnati da haka dole ko ka amsa ko kuma a ci gaba da kulle ka ko a azabtar da kai da haka wasu sun amsa haka nan. saboda kare kansu daga azaba ko kisa ko wani abu makamancin haka ya ce sai na faɗa mai uzurin Abdullahi bin Saleh kuma cewa daga baya ya zo ya yi nadamar wannan amsawa da ya yi kuma ya ba mutane labari cewa ya janye daga wancan abin da ya faɗa ya dawo kan aƙida ta magabata wanda shine alƙur'ani maganar Allah ce sai ya ce to in ka je ka ce ina gaishe shi da aka wancan matsalar ta kauce nan ana ba zai je a je ba zai tura gaisuwa ga ɗan bid'a ba ko da ya aiko da gaisuwa zuwa gare shi sai ce amma in ka je wurin Ahmad ibn Hanbal to shi ka ce ina gaishe shi ka ce ina gaishe da Imam Ahmad ibn Hanbal saboda me saboda tsayuwar shi da mawukifin shi akan matsalar khalqil qur'an da kuma yadda ya tsayu akan aƙida da ya kauce ba duk da azaba da wahala da tsananin bala'i da ya fuskanta amma ya dage akan wannan aƙida ya ki kaucewa Abdullah ko Abu Abdullah al-Maqdisi yana cewa lokacin da mutuwa ta zo ma Adam ibnu Abi Iyas yana kwance a shimfiɗar shi ta mutuwa yana lulluɗe da mayafi a haka sai da ya sauke alƙur'ani sai da ya khatimar alƙur'ani a kwance ɗin nan yana lullube da mayafi bayan ya gama sai muka ji yana cewa saboda san da nake maka ka tausa samun a wannan yanayin da nake saboda sanda nake maka ka tausasa min a wannan yanayin da nake saboda wannan ranar nake fata fata na gaba ɗaya ya daugara ne a wannan rana. ina kwaɗayin samun rahamarka a wannan rana. sannan sai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi kenan sai ran shi ya fita shine ƙarshen abin da ya yi a rayuwar shi ya rasu a watan jumadal afira a shekara ta ɗari biyu da ashirin daidai waɗansu kuma suka ce shekara ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya ne shekarar da ya rasu ko dai shekara ta ɗari biyu da ashirin ko shekara ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda muka ji an haife shi a shekara ta ɗari da talatin da biyu da aka kusan shekarun shi tamanin da takwas ne gaba ɗaya a duniya da aka wancan da ya ƙiyasta yake cewa ya kai kusan shekara casa'in da wani abu ƙiyasi ne ƙiyasi ne ya yi ko ya ce ya kai kusan shekara casa'in da wani abu amma baya rina shi. amma abin da yake haƙiƙatan shi ne an haife shi shekara ɗari da talatin da biyu ya rasu shekara ta ɗari biyu da ashirin ko ɗari biyu da ashirin da ɗaya. To wannan shi ne Adam ibn Abi Iyas. Sai abin da ya shafi shi wannan hadisin, kamar yadda za mu gani a cikin hadisin da aka kawo daga Adam ibn Abi Iyas, ƙala haddasa na shu'uba, ƙala haddasa na ya'ala ibn Asa, ƙala an abihi an Abdullahi ibn Umar. sai ya ce ƙala menene ba a ce ba a nan ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abdullahi bin umar ya ce ridar rabbi fi ridar walidai sai zama a nan abinda imamul bukhari ya kawo a hadisin asar ne mawukufi mawukufi ne mana maganar abdullahi bin umar domin bai ce manzan Allah Abdullahi ibn Umar bai ce manzan Allah ya ce ba sai zama asar ne wannan mawqufi da aka Imam bukhari ya rinjayar da cewa wannan hadisin ma'uƙufi ne asar ne ma'uƙufi. sai sa ya kawo shi a haka amma hadisin ya zo marfu'i daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai da yawa sun fitar da shi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu tirmidhi da wasu shi duk sun rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ridar rabbi fi ridar walid wa sakatun rabbi fi sakatul walid da haka a nan imamul bukari ya rinjayar da cewa mawukufi ne kina akwai saɓani a wurin shu'uba saɓanin a akan shu'uba ne shin abdullahi ibn umar ya ce manzon Allah ya ce ko ko a'a abdullahi ibn umar kawai ya ce ya faɗa ne saɓanin da aka samu a cikin hadisin waɗansu marwaita daga shu'uba suna rawaito shi daga abdullahi ibn Amur, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suna rawaito shi daga shu'uba da wannan isnadin akan Abdullahi ibn Umar kawai ta faɗi maganar cewa maganar Abdullahi ibn Umar ce to wannan yasa shine ake ce mai a taɓani na arrafu wal waqfu arrafu wal waqfu a wurin malaman hadisi malaman mustalahul hadisi in an sami irin wannan sabanin wanne ake rinjayarwa ana rinjayar da wancan ne wanda suka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana rinjayar da wanda suka yi waƙafi ne a kan sahabi wanne za a rinjayar a ciki ko ko a'a za a duba za a duba wanne ne ya fi inganci a cikin hanyoyin gaba ɗaya wanne ne ya fi inganci a rinjayar to wannan mas'ala sai daga cikin mas'aloli na mustalahul hadith wanda malaman hadisi suke tattaunawa a kanta da yawa amma a wannan hadisin ya zo ta hanyoyin kamar yadda ya gabata daban-daban waɗansu malamai sun rawaito shi mawqufi waɗansu sun rawaito shi marfu'i sannan anan nan imamul bukhari a nusaf na Adabul Mufrad gaba ɗaya an rawaito shi an Abdullahi bin Umar daga Abdullahi bin Umar amma sauran malamai da suka rawaito hadisin sun rawaito shi ne ta hanyar abdullahi ibn amru ibn al'as ba abdullahi ibn umar ibn al-khattab ba haka ya zo a cikin sauran hanyoyin eh, takarijin hadisin amma a nan ta hanyar abdullahi ibn umar da aka kowanne daga ciki akwai saƙani a ciki amma dai hanyoyin da suka fi yawa suka fi kuma inganci shine wayanda suka danganta zuwa ga Abdullahi bin Amr bin al sannan kuma waɗanda suka fi yawa suka fi inganci daga cikin ɗaliban shu'uba su ne waɗanda suka rawaito daga Abdullahi bin Amur daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa su ne waɗanda suka fi yawa kuma hanyar su ta zamanto ta fi inganci duk da cewa akwai waɗanda suka rawaito shi ɗin mawkufi kamar yadda imamul bukhari ya kawo a nan kamar shi adam ɗin to akwai wasu ɗaliban shu'uba ɗin wanda sun rawaito daga shu'uba sun kawo shi a matsayin mawkufi ba marfu'i daga manzan Allah ba amma da yawa ɗaliban shu'uba sun rawaito shi ne marfu'i daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka anan idan muka ce ma mawqufi ne ma'ana maganar Abdullahi ibn Amr ce ba maganar manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to wannan hadisin za mu ce lahu hukumur rafi yana da hukuncin abinda aka danganta zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda idan sahabi ya faɗa abu kuma abin abu ne wanda ba wai ba zai yiwu a faɗe shi ta hanyar ijtihadi kawai ba ko abin da ba zai yiwu ba a san wannan abin sai ta hanyar wahayi to in maganar sahabi ce ya faɗa za a ce da hukumin rafi yana da hukuncin hadisi wanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda ba yadda za a yi ya faɗi wannan abin ba tare da ya ji daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ba sannan kuma dama akan samu da yawa sahabi ya ji wani abu daga manzan Allah sallallahu alaihi kuma ya zo ya faɗa ma mutane abin ya ce kaza ba tare da ya danganta zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi ba wani lokaci kuma zai danganta zuwa ga manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce kaza wani lokaci kuma zai zo ya magana ya ce kaza ya ji wannan lafazin na hadisin manzan Allah shi ya faɗa da haka waɗansu da suka ji a wannan lokacin za su ce me za su ce wane ya ce kaza wanda kuma suka ji a lokacin da ya danganta zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su ce wane ya ce manzan Allah ya ce kaza to kowa yana faɗan abin da ya jini, kowa yana faɗan abin da ya rawaito to haka su ma malaman shi ma a nan shu'uba zai iya yiwuwa ya faɗa hadisin ta wannan hanyoyin guda biyu zai yi wa wata ran ya ce abdullahi bin amr ya ce kaza ya faɗa wani lokaci kuma ya samu nishaɗi ya rafi ya ce ya ce manzan Allah ya ce kaza daga kowa sai ya rawaito abin da ya ji shi zai faɗa da aka wannan duk da kasancewar shi a nan to yana da hukuncin hadisi marfu'i daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin abu ne da yake da alaƙa da yardar Allah da fushin Allah wanda ba ka iya sanin wannan sai ta hanyar wahayi da aka kenan ya ji daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan kuma abu na biyu wasu hanyoyin daban da aka rawaito daga manzan Allah ɗin kai tsaye an rawaito lafazin wannan hadisin daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi daban-daban da aka koda ba a ce lahu hukumar raf'i ba to akwai wasu hanyoyin da aka rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yawa lafazan suna zuwa ridallahi min ridal walidaini kamar yadda ya zo a shu'abul iman na imamul baihaqi wa sakatullahi min sakatil walidaini anan walidi aka kawo go amma a wasu riwayoyin da lafazan hadisin walidaini ake kawo mahaifa guda biyu amma anan sai aka ce alwalidi go aka ce mahaifi me yasa anan aka ce mahaifi ita kuma mahaifiya fa na'am zai a nan ai walidi aka ce mahaifi shi ne alwalid ko ita kuma mahaifiya ne walida mahaifiya so kuma biyun walidai ne mahaifa guda biyu to a nan an faɗi alwalidi ba faɗi alwalida ba me yasa na zai iya zai iya ɗaukan guda biyun ba a faɗi ɗayan ba me yasa ba a faɗi ɗayan ba to shi ne dama muke magana a kai na zai <laughs> saboda haƙƙin mahaifiya ya fi haƙƙin mahaifi haka ne to idan aka ce rizon lahi fi rizon walidi yarda Allah tana ƙarƙashin yardar mahaifi to mahaifiya ba ba aula shi ya fi girma fiye da da wannan kenan da aka aka kawo wannan to ai wancan shi ya fi cancanta ya shiga da walida aka kawo a nan misali aka ce ridallahi fi Rizal walida Yadda Allah tana yardar mahaifiya mahaifi zai shiga na'am ba zai shiga ba tun da dama a haƙƙin shi bai kai haƙƙin ta girma ba an gane to sai aka faɗi rizal walidi aka ambaci mahaifi saboda eh, haƙƙin shi bai kai na mahaifiya ba amma shi yana da wannan to ita mahaifiyar kuma yaya in ita ce an gane da haka sai zama kenan kawo walid a wannan lafazin ya shafi mahaifiya da ya shafi mahaifi da kuma mahaifiya ma kuma na mahaifiyan ya mati domin haƙƙinta ya fi nashi amma abinda zai fito da abin fili ne waɗancan lafuzan ribar lahi fi ribar walidai wanda aksari riwayoyin hadisin suka zo da shi yana cikin yardar mahaifa guda biyu mana mahaifi da mahaifiya wa lahi fi sakaɓin walidi fushin Allah kuma yana cikin fushin mahaifi me yasa me ake nufi da wannan hadisin Al’imamu sanani a cikin littafin Atanwir yana cewa abin da yasa aka kawo wannan saboda Allah ya yi umarni a karrama mahaifi umarnin waye a karrama mahaifi na'am umarnin Allah ne Allah ne ya yi umarni idan ka yi ɗa'a gare shi ka karrama shi wa kai ma ɗa'a Allah kai ma ɗa'a idan kai mai ɗa'a kai biyayya ka karrama shi zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba zai ji daɗi da kai wannan aikin wa kai ma ibada Allah kai ma ibada in kai ma Allah ibada zai yarda da kai ko ba zai yarda da kai ba zai yarda da kai kenan wancan abin da kai na yarda da mahaifa ya sa Allah ya yarda da kai saboda ka yi abin da Allah ya ce a yi to haka kuma a can da Allah ya hana a cutar da su ko a wulaƙantar da su ko a bijire musu idan mutum ya yi wa ya saɓa ma Allah kuma da ya yi iyayen ya ɓata musu ko bai ɓata musu ba ya ɓata musu da haka ya ɓata musu ɓata musun da ya yi a ƙarƙashin bijire ma umarnin Allah wanda kuma wannan yana haifar da fashin Allah da haka kenan faranta musu da kuma jin daɗinsu da yardarsu to kana kaman ka yardar da Allah ne ɓata musu kuma da fusata su kaman ka fusatar da Allah ne to shine ma'anar ridal lahi fi ridal walidi wa sakhatul lahi fi ce walid yace shine abinda hadisin yake nufi ke zama a ƙarƙashin ƙa'idar aljaza'u min jinsil amal kenan ko aljaza'u min jinsil amal abinda kai shine za a saka maka da shi ka yarda da iyaye Allah ya yarda da kai ka fusatar da iyaye Allah ya fushi da kai shine aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai irin sakamakon da Allah zai yi maka sai zama shine ma'anar ridal rabbi fi ridal walid wa sakatir rabbi fi sakatil walid ibn al-attar a cikin littafin shi na ujja yana cewa babu shakka haƙƙin iyaye yana da girma dangane da wannan hadisin banza Allah ya faɗi wannan ya nuna girman haƙƙin da suke da shi wanda za a ce in ka yardar da shi Allah zai yarda da kai in ka fusatar da shi Allah zai yi fushi da kai to wannan ya nuna haƙƙin yana da girma a wurin Allah subhanahu wa da haka ibn al-Attar yake cewa saba musu kuma da bijire mai iyaye al'amari ne mai girman gaske to amma matakan al'amarin sun sha bamban akwai saba wadda wata tafi wata akwai fusatar wadda wata tafi wata to wanne ne haramtaccen a ciki ya ce tabbatar da iyakanta wanne ne sabawa ta haramun yana da wahala kuma wacce ce ɗa'a ta wajibi wadda wajibi ne dole a yi in ba a yi ba an saba ma Allah ya ce zabtin wannan shi ma yana da wahala ya ce amma ƙa'idar shi ne abinda mutum zai yi amfani da shi shi ne ba a yi min iyaye ɗa'a ko yardar da iyaye akan abin da yake haramun ne ba wajibi ba ne yin bin umarninsu a kan abin da yake haramun ne sun umarce ka a kan abin da yake haramun ne wannan abin to wannan bai wajaba a kanka ba za ka ce ai ribar rabbi fi ribar walibi ba ka ce bari ka yi ɗa'a a'a su kuma umarnin Allah sama yake da nasu hanin Allah sama yake da nasu daga abin da Allah ya haramta ba za ka yi musu ɗa'a a kai ba abinda Allah ya wajabta ba za ka yi musu ɗa'a akan cin hana ka yi ka bari ba saboda yin ɗa'a gare su Ya ce to wannan shine ƙa'idar da ya kamata mutum ya yi amfani da shi wannan shine abinda malamai suka yi ittifaki kai. ba za ka ce dole sai ka yi musu a akan saɓan Allah ba abinda haramun ne ko abin abinda yake wajibi ne Allah ya wajabta maka hana ka kuma ka bari ta ƙibin umarnin Allah to wannan shi ne abin da ya kamata mutum ya riƙe ya yi amfani da shi saboda ba a yin ɗa'a ga wani akan abin da yake saɓan Allah ne amma duk abin da ba wannan ba ko da sun umarce ka da haramun ɗin ko sun hana ka wajibin to kuma kyakkyawar mu'amala dole ne akwai bambanci tsakanin sun ce ka yi kaza haramun ne ka ƙi da kuma ya ya kamata ka mu'amalance su a wurin in yi ɗin saboda a can bayan farko mun karanta faɗin Allah maɗaukacin sarki wa in hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala huma. Allah ya ce in suka yi iya ƙoƙarinsa a kan sai sun sa ka kayi shirka suna umartar ka sai kayi shirka za ka yi musu ɗa'a ko ba za ka yi ba Allah ya ce fara su tsaye ma ka kai musu ɗa'a amma duk da haka mai wasu sahibuhu ma fi duniya ma'arufa ta mu'amalance su kyakkyawar mu'amala ba ka ce ku kai ne ba za a yi ba ko ku yan bid'a ne ba za a yi ba kai musu mu'amala mai kyau suna umartar ka da shirka kai kuma Allah yana umartar ka da ka kyautata musu mu'amala to ballantana kuma in wani haramun ne ko wani wajibi suke hana ka akai ba za ka yi ɗa'a ba ba kuma za ka munana mu'amala ba shi ne abin da ake nufi a nan alfakihani abu ali alfakihani a cikin sharhin umdatul ahkam riyadul afham yana cewa amma talzamu ta'atuhuma fil mubahat wajibi ne yi musu da'a a abubuwan da suke mubahat mubah abinda ba wajibi ba ba haramun ba mubah ne ya halatta a yi sai suka ce ba za ka yi ba to wannan wajibi ne kai musu da'a ko abinda mubah ne a bari sai suka ce sai kayi da wannan lazim ne yi musu ɗa'a a kan wannan matuƙar abin ba haramun ba ne za su sa kaka yi ba kuma wajibi ba ne za su sa kaka bari to duk sauran ayyuka na mubahat sai hana ka to wannan wajibi ne kai musu ɗa'a a kai menene misalin wannan ne <laughs> misali ko ba misali na mubahat abinda yake mubah ne sai suka ce sun hana eh eh su ce ga makwabci haka ya ce kai ɗebo mai ruwa su ce kakkaje eh to wannan mubah ne ba wajibi ba ne shi ma yana cikin wannan zai shiga wannan shi ma misali ne zai shiga na'am ce wanne misalai da yawa za a kawo ai na'am eh eh tana so kai nafila suka ce ka bari eh, eh, eh sai kai sai kai kai da'a dan ba wajibi bane ba wajibi bane akan ka ta aikata azumin nafila na'am eh eh ka nemi aure suka ce ba za ka yi ba ya danganta da mutum ai da shi aure matakan shi daban akwai wanda aure wajibi ne dangane da shi akwai wanda aure sunna ne akwai kuma wanda aure mubah ne kawai ya halatta ko yayi ko kai yayi duka ɗaya ne a shar'anci akwai ma wanda auren zai zama mai makaruhi ne ya aure ko akwai wanda ma zai iya zama haramun ko ko ba za a samu ba ma da ta aure yana ɗaukan mutum a waɗannan matakan na na ahkamu shar'iyya guda biyar za ka iya kowanne za ka iya samun kanka akwai wanda wajibi ne ya yi to kaga wanda hukuncin wajabci ya hau kan shi to ba za a iya cewa eh, da'a da hannun haninsu ba amma wanda wajabci bai hau kanshi ba mu ba ne a kanshi ba kaga wannan ɗa'a ga wannan umarnin dole ne ko irin masu yawon eh, dandalin mai shayin nan kullum sai ya je ya sha shayi in suka ce daga yau kaka ƙara shan shayi ya za a yi eh na zai zai iya e shayin ma suka ce gaba ɗaya ka daina sha ya za a yi lazim ne kai ɗa'a ko ba lazim ne eh lazim ne don mu ba ne a yi ba ba wajibi wajibi ne can shayi a kanka mubahad ne shi ne yake nufi a nan faƙi ni cewa mubahad abubuwan da suke na Muba ya halatta a yi to wajibi ne lazim ne yi musu a akan wannan Saɓa musu saɓo ne na eh haka wannan dole ne da da'a ta zama dole sai dai yardar da su ya bi hanyoyin da zai yardar da su su yadda yadda ya tafi inda zai tafi ya ci gaba da sana'a amma dai ba wai ya tafi haka ba mun ga za mu zo mu karanta hadisai a nan gaba wanda suke magana akan wanda ya taho zai tafi jihadi da manzan Allah mahaifanshi ba su yadda ba manzan Allah ne ya ce mai a koma akwai aikin da ya kai wannan fita jihadi na jihadi tare da manzan Allah a fita kuma ya baro su suna cikin damuwa ba su yadda ba amma manzan Allah ya ce koma ba ka ba fita sai ka je kayar da su tukunna sun yadda sannan ka dawo to wannan shine da haka a san'ani a cikin subul salam sharhin bulugul maram yana cewa wannan hadisin yana nuni akan wajabcin yin ƙoƙarin yardar da iyaye cewa yardar da iyaye wajibi ne ba mustahabbi ba ne ba sunna ba ne wajibi ne yardar da sannan haramun ne fusatar da su haramun ne fusatar da su da aka wannan hadisin ya ce abubuwan da yake ɗauke da su guda biyu wajabtin yardar da su da kuma haramcin fusatar da su ya ce so domin na farkon wanne ne na farkon na yardar da iyayen ta ce wannan shi ne neman yarda Allah ne neman yarda Allah ne shi kuma na biyun wanda shi ne fusatar da su wannan kuma janyo fushin Allah ne da abin da zai janyo maka yarda Allah wannan aiki ne na wajibi abin da kuma in kai saɓanin shi zai haifar maka da fushin Allah wannan aikin haramun ne don haka ya ce fa ƙaddamu ridahuma in ji al sanani a cikin subul salam yace ana gabatar da neman yardar iyaye ala fi'li ma yajibu alaihi min furudil kifaya akan duk wani abu da ya wajaba akan mutum na fardu kifaya duk wani abu fardu kifaya ne ko da farin ce amma fardu kifaya to ana gabatar da yardar iyaye akan wannan abin bana in an ci karo ana ajiye shi abin wajibi ne amma fardu kifaya ne wanda wasu za su iya ɗauke ma wasu an yi mutuwa za a yi sallar jana'iza fardu kifaya ne to yardar iyaye tana gaba da wannan in suka ce a'a ba za a yi ba Shi ma'anar shi in suka sa wani abu a wannan lokacin to shi za a gabatar a kan wancan aikin na fardu sifaya aikinsu yana gaba da duk wani abu na fardu Shi ne abin da san'ani yake nufi a nan haka hadisin yana ɗauke da darussa masu yawa da kuma misalai masu yawa wanda wasu misalan za mu ji su a wasu asar da za a kawo a nan a gaba irin yadda sahabbai da magabata suke ta'amuli da iyayensu wurin neman yardarsu da guje ma duk wani abu da zai sa fushinsu da ɓacin ransu to wannan duka abubuwan da za mu ji na asar da hadisai a nan za su zama mana kamar ƙarin bayani ne dangane gani da wannan hadisin Daka babban al'amarin da yake nuni a ciki shine hadisin yana da alaƙa da wannan babin babu ƙaunin lahi ta'ala wa wasainal insana bi walidaihi husna Allah ya ce mun yi ma ɗan adam wasiya ya kyautata ma iyaye daga cikin kyautatawar shine neman yardar iyayen kuma wannan yana daga cikin yarda Allah haka kuma kauce ma fushin iyayen wanda wannan yana cikin fushin Allah idan mutum ya yi saɓanin haka shi ne alaƙar wannan hadisin da kuma da kuma babin ta za mu tsaya a wannan kenan shi ne ƙarshen wannan babin za mu tashi a darasi na gaba a babi mai zuwa babu birrul um babin da zai yi magana a kan biyayya ga mahaifiya nan sai ya buɗe mata babi wancan babin da ya gabata ya shafi duka iyayen gaba ɗaya ake magana to amma nan za a yi mahaifiya sannan a yi babu birrul abi babin da ya shafi biyayya ga uba da ka su ma kowanne a cikin su biyun za mu ji hadisan da yake ɓance shi shi kaɗai a ciki sannan yana ga za mu canza usulubin za mu cire tarjaman nan ko za mu cire tarjaman isnadin nan kawai za mu rinka karanta isnadin mu ci gaba da bin matanin hadisin saboda a sami saurin kaiwa zuwa ga ƙarshen littafin muhimmi makasudi ne matanin hadisan da asafin da suke mu ga abin da za mu iya aiwatarwa a cikin abin da muke karantawa wallahu أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ala